kuma mai yawan jin kai ne a gare su. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. يا كي wannan manzo ka karɓi zakka daga dattin saɓo da laifuffuka, kuma kyawawan ayyukansu su ƙaru da ita, kuma ka yi musu addu'a bayan ka karɓe ta daga gare su. Hakika, addu'ar ka rahama ce da natsuwa a gare su. Allah mai jin addu'ar ne, kuma mai cikakken sani